wata gidauniyar da ke rajin kare hakkin mata da ƙananan yara da ake kira alamin foundation da ke cikin garin maiduguri sun kira ga sabbin manyan hafsoshin sojojin najeriya da su yi wa allah su binciki batun wasu mutane su dubu tara da ɗari shida da aka ce jami'an sojan najeriya sun kame kuma suna tsare a barikokin sojoji wuraren mata da suka fito daga wurare daban-daban sun koka ne game da kame 'ya'yansu da suka ce jami'an sojan najeriya sun yi wasu kuma suka kasance mazajensu da har yanzu babu su babu ɗuriyarsu yayin da wasu su suka ce sun kwashe fiye da shekaru shekaru goma kenan ba su ji ɗuriyan 'ya'yansu ba yayin da wasu daga su, suka ce 'ya'yan nasu magidanta ne wasu kuma ɗalibai ne a makarantu daban-daban yayin da wasunsu ke cewa 'yan kasuwa ne don haka har suka kafa ma wata ƙungiya da ake kira jire dole don ci gaba da fafutukan neman makoman 'ya'yan nasu ko kuma mazajen nasu ga dai abin da wasunsu ke cewa sunana zara amada aji To me kawo nan? Mun zo ne neman taimako. Nan me kenan? Gaskiya rayuwar mu ta kasance cikin wahala. Ni da farko na yi aure kwana na 28 an fita da mijina an rike shi a bara. Ba sake jin labari ba sai labarin rasuwan shi. Ya rasu baya kin ji labarin ya? Eh, daga baya. Waje miki cewa ya rasu. Akwai yana wanda aka rike shi wanda an bar shi a can ya fita. To dama dan anguwan mu ne sai ya kawo mana labarin shi babu ya rasu. na zo na zanna a gida kusan samun shekara biyar na sake auren baban su wannan da safe ya ce mun zai je kasuwa ya dawo ya fita har yanzu an sake kama su lokacin lockdown din gane kake sha yara goma sha biyu a hannun kwata-kwata ba mu da ke da kishi iya guri mama na eh ke da kishi ki gaba daya kuna tare anan ah, ba oke ce anan eh ku na amma ita da na amana yaran har goma a hannunta ran ki goma ke nata akwai akwai na amana da ba uwar sa kan guda fudu nawa biyar eh yanzu kun ji labarin inda uban yake ko kuma sam sam an ce yana bare yana nan a raye eh muna so da suke mana mutum yanzu ya zauna cikin yaran shi yanzu haka an ba tsohuwar nan ita ne za ta je ta yi bara ta kawo mace ba kan ba mu da hanyar da za mu samu tallafi kakar zuwa na da ta uwa ma bai da yan uwa gaban ya wajen baban shi da maman shi din sai da ta din ne da ma muke da Pantagoni mun tashi a anguwa mu Shoprinos din mun je Mairi a Mairi ne aka kama yaron shekaran yaron shekaran yaron na 30 tun shekaran nawa kama shi yanzu yanzu hmm. shekara takwas kin san inda yake ban sani ba na an sake mutum zan je ina roƙon gwamnati da masu taimako a yi mana taimako inda ina nan da ransa a cire mana mu gani in ba rai ma a gaya mana mu ji mai sadakan mu To baban shi na nan dare? Babu yaro su baba. Yaron makaranta ne. To kai shi menene ma bukatun waɗannan mata? Hajiya Hamsatu allamin da ita shugaban wannan gidauniya da ke fafutukan kwato yancin mata. Gwamnati ta canza mana abin nan hafsoshin sojoji. Kuma wayannan mutane ne wayanda mutane Borno sun san su kuma mun yaba da abin da suka yi lokacin da suke nan. So saboda haka muna so su sa wannan abin nan nasu na sojoji su gaya mana yara nawa suka kama a cikin Maiduguri. A cikin yaran da suka gama nawa suka mutu a cikin wanda suka kama yara nawa ne a cikin giwa bara? sannan kuma gwamnatin tarayya muna so ta ba da jawabi akan rifoton da special rafatuwa ta bayar kan abin nan irin abubuwan da ya faru a nan jihar mu ta borno to kuma akwai wani rifoton da shugaban kasa ya kafa wata abin nan ta bincike ta shari'a mun je matan nan sun je sun ba da jawabi har yau ba mu ji komai ba kai shi ma muna so gwamnatin tarayya ta fidda jawabi ta gaya mana sai dai jami'an sojin najeriya suka ce su zakan suna sakan duk waɗanda suka samu ba su da laifi a hannunsu haruna biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya